wanda zai auri ummi ne turo mana da kuɗi naira miliyan ashirin kuɗin lefan ta wai mu haɗa da kanmu. yanzu menene abin yi? ai abin yi umma shi ne mu tafi da wai mu je mu haɗu lefi na gani na faɗa. menene aka rasa a ƙasar nan me babu da sai an je dubai. can ne suke da kayayyaki masu inganci da nagarta. zan iya magana? kwarai kuwa ke fi dacewa da ke magana tun da ki za a haɗu. a yanzu ana gungaje kaya ne a madassar ambulance da ke nan abuja wanda babu abin da babu a cikin su madassar ambulance har ayi su da suke kawo kananan kaya suke sai da su a matsayin manya wannan zantuttuka ne na mahasada kin san da zaran Allah ya daga ka sai ka samu kushe daga abokan hamayya amma Asiya ai bambancin manyan kaya da ƙanana ai a bayyane yake in har suna ha'inci me yasa Allah zai ta daga su duk fasan da kika bude rediyo sai kin ji an bude sabon shagon mu dan su a wurare daban-daban kin ga Asiya maganar kaya sai mu dansu. Ƙawata, albishirinki, ai lefe na gaya miki gaba ɗaya a madasar ambrada za a haɗa mu in gaya ni. Ke kin san daɗin da nake ji kuwa? Ado sai da wurin ado, ado sai da wurin. a Abuja yau kuma. A Mudassir and Brothers za ku iya haɗa kayayyakin lefe ko na ɗaki ga amarya ko mai darajarta. Kayan kuma su dace da matsayinta. Tsandara tsandaran ɗaya suna da atamfofi, akwatuna da kuma jikunkunan hannu da takalma da agogo, kai har ma da kayan shafa. Mudassir and Brothers na da kayan ɗaki kamar su gadaje da kujeru da kayayyakin kicin na zamani da suka dace da amaren zamani. Mudassir and Brothers muna nan a sabon wurinmu da ke lamba 132.